الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين malam yana mana magana akan hikimar da ta sa Allah subhanahu ya halicci duniya ya halicci dan adam ya halicci ya halicci duk abin da dan adam yake gani da ba wanda baya gani Allah ya yi wannan da hikim da wata hikima wanda shine abauta a sansa sannan kuma abauta masa wannan ta sa Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabawa bai bar dan adam hakanan nan yayi ta lalabe da hankalinsa ba hankalin dan adam yana da limit yana da hudud yana da iyakoki wanda baya tsallake su don haka akwai abin da dan adam zai iya riska da hankalinsa akwai wanda ba zai riske shi da hankalinsa ba akwai bukatar ubangiji subhanahu wata'ala yayi masa jagora sai da zai sanar da shi abin da ya waje bai sani abin da ya kamata ya sani da abin da zai zama maslaha gare shi da abin da zai zama cutarwa gare shi saboda rahama ta ubangiji cikakkiyar rahamar ubangiji da ludufinsa da bayansa ya sa ya aiko wasu manzanni wanda yake zabo su daga cikin jinsin dan adam baya dauko su ba ya aiko su daga wani jinsi ba wanda dan adam bai saba da shi ba bai aiko su daga cikin mala'iku ba bai aiko ɗan adam jinsin aljani ba ko ya aiko da wata dabba da sunan annabci ba yi wannan ba sai Allah ya tsayi zabo da da malazanni daga cikin jinsin mutane wanda suka san su suka san tarihin su suka san tsarkin su suka san halayyar su na kwarai ya saukar musu da littafai domin su karantar da mutane su nuna musu ah, hanyoyi guda biyu su nuna musu hanyar da take mai kyau ce hanya mai bullewa hanyar samun tsira sannan su nuna musu hanyar da take hanya ce da ba ta bullewa hanya ce da take tattare da halaka hanya ce da take tattare da ushin Allah ya saukar ma da waɗannan annabawa littattafai waɗanda za a ci gaba da karanta su ko da kuwa bayan tafiyar annabawa ko da annabawa sun zo sun tafi waɗannan wannan littattafai za a ci gaba da karantar da dan adam abinda wannan sako da wannan annaba suka zo da shi yake ga dan adam ba dan komai ba saboda dan adam a yanke wata hanzari da Allah ya kula linnasi hujjatu da Allah ya kula hujjatu ba'da rusul idan eh, dan adam yana da wata hujja da zai yi wa Allah bayan Allah ya aiko manzon saboda Allah ya aiko su mubashiri da wani gari to shine malam yake cewa fa akhbara subhanahu anna al-qasd bil khalqi wal amri an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi hikima ko manufa da kasa Allah ya halitta sannan ya ba da umarni wato ya aiko annabawa da umarninsa da hannunsa hikimar da ta saye wannan ko manufar da ta saye wannan an yi urafa a san shi bi asma'ihi wa sifati a san shi da sunayensa a san shi da sifofinsa wa yu'bada wahdahu la yushraku bihi abauta masa shi kadai wa yu'bada wahdahu abauta masa shi kadai la yushraku bihi ba tare da an hada shi da wani abu ba wa an yaquma an-nasu bil qist kuma dan mutane su tsaya da adalci su rayu akan adalci su rayu tsakanin su cikin mu'amala su da ubangiji su yi ta bisa adalci haka nan mu'amala su da junan su su yi ta akan adalci wa huwa al-'adl alladhi qamat bihi as-samawati wal ard shine adalcin da shine sammai da kasa suka tsaya idan da ba dan wannan adalcin ba sammai da kasa ba su tsayuwa ka haka sama da kasa ta tsayuwa ne da adalci ya kunshi kiyaye haƙƙin Allah da kuma kiyaye haƙƙin juna shine adalcin da ake nufi sanya komai a mahallinsa da babu kada da Allah ba ɗaya da da yawa ne sama da za su yi لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا za su za su za su za su rushe ne don kowane Allah zai ce ga yadda yake so ya gudanar da da sama da sama ɗayan zai ce baya bai yadda ba shi za su shiga fada za su shiga saboda haka a rusa a fasa kowa ya rasa an san bayan da za a ce shugabanni biyu masu masu iko iri ɗaya su mallaki gari dole sai ne ɗaya ba zai yi ba sai ɗaya na ƙarƙashin ɗaya to da a ce babu tauhidi to da sammai da ƙasa ba su tsayuwa shi yasa aka ce da adalci ne sammai da ƙasa suka tsaya adalcin da ake nufi a shine tauhidi ne kadai ta Allah ba wa Allah haƙƙinsa shi kadai كما na تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله يقول الحقيقة من أيكون من ذني bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum alkitaba kuma muka saukar da littafai tare da su wal mizana da ma'auni li yaquma an-nasu bil qist dan mutane su tsaya da adalci ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna hikimar da ta sa ya aiko da manzanni ya saukar musu da littafai ya saukar musu da mizani mizani shine kiyasi abinda ba a yi nassin shi a cikin alkur'ani ba ko a cikin littafin annabawa amma an yi nassi akan wani abu da ya kama da shi to sai a daidaita hukuncin su zan daya an ambaci giya alkur'ani amma ba a ambaci wiwi ba to ba ka cewa wiwi halalci tun da ba a ce allah bai ce ya haramta wiwi ba amma ya yi magana haramcin giya abinda ya sa aka haramta giya shi zai sa a haramta wiwi abin da za aka haramta giya saboda tana tafiyar da hankali tana gusar da hankalin mai shanta in hankalinsa ya gushe babu abin da kuma zai iya yi ba zai iya kisa zai iya zina zai iya sata zai iya komai to haka dan wanda zai sha wiwi hankalin shi zai tafi to tunda kuwa dukkaninsu su sun yi tarayya cikin wannan dalili cikin wannan illa cikin wannan barna hukuncin sa ya kamata ya zan daya za ka duk wani abin da ba a ci hukuncinsa ba a ƙur'ani to an baci wani abu da ya kamaci duk wani abin da hukuncinsa bai zo a sunna ba to an bayanin wani abu da ya kamaci shi ya sa a shari'ar musulunci ba abu abin da ke fita Alkita su ne alƙur'ani da sunna ne dukkanin su wahayi ne daga allah almizan shi ne kiyasi wanda dukkan mai hankali in aka gaya masa zai yarda kaga ashe babu wani abin da yake fita daga alkur'ani da sunna shi yasa wato ibn ibn taymiya alaihi rahmatullah yana da risala da ya rubuta ka cukam akan sharhin wannan aya wannan aya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana bil qist li yaquma an-nas li yaquma an-nas bil qist yana da littafi da ya rubuta dan kawai sharhin wannan aya a ciki dan ya nuna wa mutane musamman masu cewa akwai malaman usul da yawa da suka ka cewa abin annusus la tafi bi ushur mai ishari a hajjakin nan cewa suka da ake da su ba za su ba da ɗaya bisa ɗari na buƙatar mutane ba ke cewa waiwancin duk abin da ake so a samu na hukunci galibinsu ba a same su da nassi ba yawanci malaman usul sun ambaci wannan irin su al-juwayni irin su al-ghazali da sauransu ibn taymiya ya yi raddi akan wannan makula ce wannan makula ce wacce ke fahisha a ce alkur'ani da sunna ba su kunshi wato bukatar kunce-kunce na jama'a ba ba su kunshi abinda bai wuce ɗaya bisa ɗari ba hannun ba su da amfani haka ne to shi yasa a cikin a cikin littafin littafin sa al-istiqama yayi raddi akan wannan magana farko farkon littafin haka nan a cikin wannan risala shi ma ya raddin wannan magana cewa a alqur'ani da sunna sun kunshi dukkan wani abin da dan adam yake bukata ko dai sun yi nasi akan abin ko sun yi nasi akan nazirin abin wani abu da yayi kama da shi wanda kuma an san cewa a ka'ida masu hankali ba a rarrabe abubuwan da suka yi kama a babu wannan hukunci daban wannan hukunci daban inda sun yi kama illa su ta zan guda ɗaya ce hukunci su duk ɗaya ne ko da ba a yi maka a akan sunan wannan abun ba a yi maka nasi akan sifarsa sifar nan tashi kuma a kanta ne aka yi ba aka ba wancan hukunci don haka ne ya kamata shi ma wannan yana da wannan sifar ka ba shi irin wannan hukunci kaga ashe ba a cewa alkur'ani bai zo ya wato da sunna ba su zo da hukuncen-hukuncen abubuwa da yawa ba wannan magana tana da muni malam ce fa akhbara annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu li yaquma an-nasu bil qist yace Allah ya bada labari nan cewa ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai da mutane su tsaya da adalci wa huwa al-adlu al-qist shi ne al-adlu adalci to wa min a'zab al-qist at-tawhid daga mafi girman adalci shine kadaita Allah bal huwa ra'sul adli wa qiwamuhu shine ma kololuwar adalci da shi adalci ke tsayuwa in ba shine ginshikin adalci shine kololuwar adalci shine ginshikin adalci domin duk wani adali da ya zan baya da tauhidi to ba adali bane duk wani adali amma bai da tauhidi to wani adalcinsa ya ragu ya zan ba zai ba wa Allah haƙƙinsa ba to ko da ya yi adalci cikin mutane amma bai ba wa Allah haƙƙinsa ba to wannan babban azalimi ne shi sa Allah ce inda shirka da zulmul abu ko ya fi kowa adalci amma ya zan a tsakaninsa da ubangiji ya tauye haƙƙin Allah to wanda ya fi kowa zama azalimi an fahimta sauka tauhidi kadai ta Allah shine kololuwar adalci wa inda shirka da zulmul azim kaga shirka zalunci ne babba fashirku azlamu zulmi shirka shine zalunci da yafi kowane zalunci yafi kowane zalunci girma ko yafi kowane zalunci muni wat tauhidu a'dalu al-'adl tauhidi kuma shine adalci da kowanne fama kana ashadda munafatan li hadha al-maqsud fa huwa akbaru al-kaba'ir to kaga ya fara durowa magana da yake so kai gari ta yace to dukkan wani abin da yake ya saba da wannan manufa saba wata ta yi tsanani to ya zan akbarun kabari wacce wanne da makasudin makasudin da ya magana da shi ne an halicci mutum da aljan don su bauta wa Allah don su kaɗaita Allah to dukkan wani abin da zai zo ya ci karo da wannan manufar to gwargwadon yadda ya ci karo da ita gwargwadon girman babban abin da ya fi komai cin karo da wannan manufar da aka ambata shi ne ita ce shirka ita ce ta kowane cin karo da wannan manufar ta kaɗai ta Allah za mu ce ta zan ita ce aka akbarul kabari an fahimta wa tafawutuha fi darajatiha bi hasabi munafatiha lahu dukkan wani abin da zai saba wannan makasudin shi ne mafi girma ta wadato fifikon da za a samu a tsakaninsu yana da alaƙa da iya zurfin da ya yi wannan abin wajen saba ma wannan makasudi wannan manufa wanda ya fi kowanne saba ma wannan manufa ya fi kowanne zama aka bar ta ba'i sannan wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa an gane wa ma kana ashadda muwafaqatan li hadha al-maqsud fa huwa awjab al-wajibat sannan abin da ya fi komai dacewa da wannan makasudi wannan manufa shi fi komai zama wajibi shi fi komai zama shi fi komai zama abin da da'a da tafi kowace zama farilla shi yasa idan muka duba za mu ga tauhidi wato shine farkon al'amari shine farkon abin da Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa gare shi ayoyin farko da aka saukar sai da suka ishara zuwa ga tauhidi suka soki lamirin shirka da maguzanci da hada Allah da wasu ayoyin farko biyar na farko ikra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم a cikin waɗannan ayoyin za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ɗayan ya nuna cancantar bautar ta shi kaɗai ba tare da an hada shi da wani ba saboda ne saboda shi ya halitta shi ya halitta shi ya cancanci ismin rab iqra ka yi karatu da sunan ubangijinka da sunan arab ismin rabbika allazi khala wanda shi ya halitta afaman yakhluqu kaman ya yakhluq wanda ya halitta za su zama da wanda bai halitta ba duk abin da kuke bautawa lan yakhluqu dubaba wala wajtama'u la wa in yatlubuhum dubabu shay'an la yakathiruhu bi at-talib wal matlub duk abin da kuke bautawa ba wanda ya halitta tankar kuda kamar kuda wannan ba wanda ya halitta dan me za ku bauta masa dan me za ku bauta musu kaga ashe ayoyin farko da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun bai ce da shi qaffa anzir ba tun bai ga masa wannan ba sai da ya masa ya ishara zuwa ga tauhidi da kuma cancantar bauta Allah subhanahu wataala a bauta masa shi kadai a bauta masa shi kadai zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa shi ne khaliqu kulli shay'in mahalicin dukkan komai babu abin bauta da gaskiya don haka ku bauta mata halittar da ya yi ita take nuna cancantar abauta masa babu wani cikin larabawa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi babu wani cikin larabawa al'ummar larabawa al'ummar ƙorashawa da sauran ƙabilun larabawa da suke da awar cewa akwai wani gunkin su da yi halitta ko ya babu ko ɗaya da suke wannan da'awar sun yarda Allah subhanahu wata'ala ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله dukkan sun yadda Allah shi ya halitta to an ku ashe shi ya halitta ya kamata su bauta masa والذين من قبلكم لعلكم تتقون wanda shi ya halicce shi ya halicce wanda suka gabace ku to kaga ayoyin farko sai suka fara tabbatar da rububiyar ubangiji da cancantar bauta masa الذي خلق خلق الإنسان من علق آير دتسوك تكالشي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كما كان تبتت وتجزئية توحيد shine tabbatar da tashin mutane bayan mutuwa da mai da su zuwa ga Allah ya masu hitabi kowace rai a bata a cika mata abin da ta yi na ayyuka mai kyau ne a ba ta ladarsa cikakke idan mara kyau ne ta ga sakamakon ta cikakke saboda ka ayar da ta fara sauka da ayar da ta aka rufe alkur'ani da ita dukkaninsu suna tabbatar da lamarin tauhidi Tana duka ayoyin da suka sauka a maka a cikin shekara 13 da wanda suka sauka a madina a cikin shekara goma dukkaninsu suna da alaƙar tauhidi alaƙa ta kusa ko ta nesa domin abinda za su zo da shi ko ne su zo da labarin al'ummomi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa annabawa wanda annabawa nan kuma duk sun zo da cewa ibudullaha malakum min ilahin ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya ce shi don haka annabawa nan duka sun zo da tauhidi al'ummomin da suka yi fada da annabawa suka yi rigima da annabawa suka kare ta annabawa Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su saboda wannan ya tsayar da annabawansa da waɗanda suka yi imani da su akan me Allah ya wanda shine tauhidi akan me ya aiko annabawan saboda tauhidi me yasa ya saukar musu littafan saboda tauhidi me yasa aka halakar da waɗannan aka tsere da waɗannan saboda tauhidi haka nan ko ayoyin su yi magana akan abin da ya shafi alkiyama me yasa Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna saboda haƙƙin tauhidi din wanda ya zo da tauhidi ya shiga wa aljanna wanda bai zo da tauhidi bai tafi wuta duk abin da zai gudana a ranar gobe kiyama na hisabi saboda shi kanta wannan tauhidin hukunce-hukunce da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta dukkansu lawazin ne na tauhidi in ka kaɗaita Allah cewa shi ne mahalicci cito ka bauta masa shi kaɗai shi sa dukkan ibadu kuma za mu ga cewa akwai tauhidin a ciki sallah ciki take da tauhidi tun daga farkon kabbara harama me kake fara cewa Allahu akbar saboda ka duk wani abin da ba Allah ba ƙasa yake da shi shi kaga ba wani abin da ya kamata a bauta ba Allah ba to tun daga lokacin zaka fara karatun Fatiha a cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka zo kai kai kai ruku'u subhana rabbiyal azim ka ta ka dago daga ruku'u sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ka tafi sujjada nan ma ka ambaci Allah ka dago ka yi tahiya ka ambaci Allah ka yi tauhidi ka ambaci kalmar shahada duk a cikin sallah shi kaga cike take da tauhidi daga farkon ta har ƙarshen ta ta ibada ce amma tauhidin shi ta jagorancin ta haka nan azumi abin haka nan azumi ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi dan me dan me ka ka yi shi'uri da tauhidi domin azumi kamar yadda Allah ke cewa a sawmu li wa ana ajzi bi kullu amali adama adam lahu illa as-sawm fa innahu hole wa ana ajzi bi yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli me wannan ba shi ne tauhidin ba ka bar cin da shakka da sha'awarka saboda wa, saboda Allah kana iya ɓoyewa mutane ka ci ka sha ka goge bakin ka fito ka ce ka azumin yau ba ana jin jiki tare da cewa bulbul kake amma ba ka yi wannan ba saboda mai saboda kayan da Allah yana ganin a nan akwai tauhidi ko babu akwai tauhidi haka azumi cike ke da tauhidi shi yasa Allah ce azumi na wani kuma ni zan takawa mai azumi nawa ne saboda babu babu abin da wato mutum zai iya yi ya koye kansa zai iya kin yi amma ya koye kansa yana yi kamar azumi sallah in mutum baya sallah za a gane in mutum yana da kuɗi baya zakka za a gane in mutum yana da kuɗi bai je hajji ba za a gane amma mutum zai iya zama bai azumi amma ba a gane wa in yi bida shi yasa Allah ce na wani haka cike yake da tauhidi ka yadda Allah yana ganin ka akwai Allah kuma yana ganin ka ka kabar cinka da shanka da sha'awa ka saboda shi haka nan ka dauki zakka mace ce zakka dukiyar da Allah subhanahu wataala ya ce ka fitar daga cikin kudin dukiyar da Allah ya baka ka bawa karawo. idan ka kula haƙƙi ne na godiya ga Allah haƙƙi ne na godiya ga Allah godiya ga Allah bisa ni'imar da ya yi maka wani yanki ne na na kadaita shi da bauta wani yanki ne na kadaita da shi sai sa Allah subhanahu wataala ce ya yi wa walazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah karshe bai ce in kuntum iyyahu ta'budun ku ci daga abin da muka azurta ku sannan washkuru lillah ku gode wa Allah sai ce in kuntum iyyahu ta'budu in shi kada kuke bauta shi kaga godiya ga Allah alama ce da take nuna kayan da Allah shi kada za a bauta fitar da wani abu na dukiyarka ka bawa ka bada zakka yana cikin godiya ga Allah to haka da in ka zo hajji hajji kam menene mafi girman abin da yake cikin hajji eh menene talbiya تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لك لا شريك لك ذاك tun daga lokacin da kan sa irami kai niyya ka fara fadar wannan talbiya kenan cewa ka kiran Allah ka kiran Allah ka maimaita ka maimaita la sharika labbaik ba da wani abokin tarayya ba wannan ne tauhidi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hajju al'ajju ajju was-sajju ita ce al-ajju al-ajju raf'u as-sawt bit ka daga miryarka kana labbaik Allah annabi ce to wannan ne hajji sai as-sajju zubar da jini yayin da mutum yayi hadaya saboda ya hajjin tamattu ko ya hajjin kirani yanzu zubar jini ya hadaya Allah annabi ya ce to wannan shine hajji da cewa mu alhazanmu ana dan kakkaucewa wacce ce ba yankan nan cikin an ce uku ne ko eh uku ne to wacce ce a ciki in kai ba sai kayan ka me ba an ce akwai wata ba a yanka ce to kai ba za ka yanka ba eh to ka san dai har ce to ba an baka guziri ba eh to ai wa ɗan yan yara a ɗan yi musu tsarama to a tattalin nan da za ka yi yana daga cikin cikar hajjinka shi yasa da yawa daga cikin malamai suka fifita tamattu saboda za a zubar da jini na bice alhajju al'ajju wa tajju to na al'ajju din shine talbiya haka hajji cike take da tauhidi da kaɗai ta Allah tun daga lokaci wurin dawazi da za ka yi wurin sa'ayi da za ka yi duk guri ne da suke nuna sha'airullah annabi ibrahim alaihissalam ya gina ka'aba don tabbatar da don tabbatar da mai tabbatar da tauhidi wa tsahir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud saboda dan wannan aka annabi ibrahim alaihissalam Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya gina ka'aba saboda ka shi kaga duka in ka dubi duka wata ibada da ake yi tana komawa ne zuwa gani zuwa ka tauhidi haka tauhidin shine asali shine kololuwa shine komai haka komai yana hidimta wa tauhidi sai sa alkur'ani tun daga farkon har ƙarshe magana ne akan tauhidi ko tauhidi ko abin da ya lazumci tauhidin ya lazumce shi ko lawazimin tauhidi an gane ko to shine malam yake cewa fa ta'ammal hadha al-asl haqqa kai lura da wannan tushe da ya faɗa na cewa dukkan abin da yake ya sabawa wannan manufa ta halitta da Allah ta ta ya halitta duk abin da ya fi saba masa to ya fi zama akbarun kaba'ir haka nan duk abin da ya fi kusa da wannan manufa ya fi zama wajibi ya fi zama farilla ya ce wa tabir bihi tafasilahu ya ce ka yi la'akari da wannan ka dubi abubuwan da za su zo da wato na bayani filla-filla bayani filla-filla shi ne wanda laifin in ka tsaya ka dubi bayanin abubuwan da za su zo filla-filla za ka ga cewa suna komawa ne ga wannan asali ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin ta'rif bihi da wannan zaka san hikimar wanda yafi kowa hikima wa alamil alimin yafi kowa ilimi fi fima faradahu ala ibadihi cikin abin da ya farlanta wa bayansa wa harramahu alaihim da abin da ya haramta musu wa tafawuta maratibit ta'ati wal ma'asi zaka san fifikon da ke tsakanin wannan da'a da waccan ko kuma fifikon da ke tsakanin wannan sabo da wannan sabo saboda ka ashe ka ga tunda a cikin da'a akwai wacce ta kowace to haka nan a cikin sabon Allah ku fi wanda ya fi kowace a cikin da'a dukkan da'ar da ta fi kuntar abin da yake tauhidi ta fi kusa da tauhidi ita ce mafi zama wajibi haka nan a cikin sabo dukkan sabon da ya fi kore tauhidi shine mafi munin sabo ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكباهر على الإطلاق to kasancewa shirka idan ka dube ta karan kanta ta saba ma wannan makasudi da yasa Allah ya halitta sai ta zan ita ce akbarul kaba'i babu saban da ya kai wannan babu kabira da ta kai wannan wa harrama aljannata ala kulli mushrik Allah ya haramta aljanna akan kowane mushriki duk wanda ya yi Allah subhanahu wa ta'ala shirka to ba shi ba shi inda hu mani yushrik billahi faqad harrama faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wanda duk yayi wa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna wa abaha damahu wa malahu wa ahlihi Allah ya halatta jininsa da dukiyarsa da iyalansa ba na a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi idan ya kare ya kaure Allah ya halatta a kashe shi ya halatta a ebi dukiyarsa ganima ya halatta iyalansa su zama su zama fursunonin yaƙi bayi li ahli tauhidi ga masu tauhidi wa an yattakhizuhum abidan lahum su mai da su bayan su lamma taraku al-qiyama bi ubudiyyati yayin da suka suka ki tsayawa su wa Allah suka tsayawa su bautawa Allah to sai Allah subhanahu wataala ya halatta ya kansu wa aballahu subhanahu an yaqbala min mushrikin amalan Allah ya yake yadda cewa ba zai taɓa karɓar aikin mushriki ba wanda yake haɗa Allah da wani aikinsa Allah ba zai taɓa karɓa ba Au aw yaqbala fi shafa'atan ko ya karɓi ceto cetansa Allah yana ba da ceto ga wasu bayan Allah ceto wasu bayan Allah amma ba yadda za a yi a ceci wanda yake ya mutu yana mushriki ba tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba za su amfane su ba akwai waɗanda za su amfana amma ban da waɗanda saboda mai saboda sun zan mushrikai aw yastajiba lahu fil akhirati da'wa ko ya ce zai roki Allah a lahira ko a bashi wani abu na ni'imar na jin daɗi a cikin ko a dan sassauta masa Allah zai an sa addu'ar ba wana da ya maliku da ya fi alaina rabu kala inda kun batu haka suka yi ta kira ya maliku mu a karoki Allah ba mu kawai gaba ɗaya ba a kashe mu da zama an karar da mu ba sai a zo musu da ansa sa inda kun batu za ku ta zama a haka har abada ba an sa ba an sa wannan هكذا ونادى أصحاب النار alaina الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فإن ذات يتكرا dan Allah ku dan kwararo mana da ruwan aljanna mu dan sha ko daga cikin wani abu da Allah ya azurta ku da shi ce inna Allah harramahuma ala al-kafirin Allah ya haramta waɗannan ga kafirai ko mutu kuna shirka to ba ku ba wannan ma'ana duk wani abu da za su roƙa ba za a ansa roƙonsu ba saboda bi saboda shirka a wuyi kira hufi a asra ko a ce an yafe mata kurakuransa inda Allah ya yaghfiru an yushraka bi wa ya yaghfiru ma duna zalika liman sha. abinda duk ɗan adam zai je wa Allah da shi ba shirka ba Allah na iya gafarta ba. يا, يا, يا, يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم, أتيت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا كيد الأدم da za ka zo min da cikin ƙasa na kurakurai da laifuka, sannan ka haɗu da ni ba ka haɗa kowa da ni ba ka shirka da ni kuma na zo maka da kwatankwacin cikin ƙasa na gafara saboda ka Allah yana gafarta wa ɗan adam laifin da zai yi matukar bai kai shirka ba amma in ya je ga shirka to ba yadda za a ya gafarta masa bai sun malakaita ni la tushrik bi shay'a sannan ka haɗu da ni ba ka haɗa komai da ni wannan shine sharadin ba za ka ga cewa shaiɗan a rayuwar mu ta yau babu abin da yake so ya ga ya sanya ɗan adam cikin shirka irin shirka sauraka a garin neman duniya zai sa shi kowace iri shirka saboda mai saboda ya san cewa in ya sa shi a shirka ya gama da shi gaba daya ya gama da shi ba zai taba rabauta ba har abada to yanzu shirkar da ake magana masu faɗakarwa suna faɗakarwa ita ce wasu kuma ba sa so ana magana mu da magana shirkar nan waye shirkin to waye waye baka ka nuna wani kace shi ne musulmi amma kana bayanin da shirkar yadda take kaza shirka ne annabi ya ce shirka ne Allah ya ce shirka ne sai wani rika faɗa kake masa musulmi kai kuma ƙaunarka da shi da san ka da shi yasa kake faɗar waɗannan ayyukan dan ya guje musu ko ya samu gafarar Allah ba ƙirya shi ta sa kake gaya masa da mutumin da ka gan shi zai faɗa wuta ko zai faɗa rami cewa da gaban ka rami ne gashi nan kakka faɗa ce. bai daukar ka baki in yana da hankali in dama yana jin haushinka daga ran nan ya kamata ya zan babban masoyin ne saboda mai saboda ka fitar da rayuwarsa na taho bai gan shi ba kai maza ka nuna masa cewa gaban ka rami ne gaban ka halaka ce ya faɗa ku ya ja da baya ya kauce masa a ya kamata ka zan masoyinsa haka nan masu kira zuwa ga tauhidi masoya ne ga makiya bane kira zuwa ga tauhidi shine bayanin haƙƙin Allah da bayanin abin da yake cin karo da haƙƙin Allah idan ka samu wannan to ka samu babban abin da zaka rike na'am dan adam ba zai rabu da kurakurai ba ba zai rabu da laifin laifuffuka ba amma ya sani babu abin da zai jefa shi cikin wuta ya dawama ko ya hada masa gafar Allah ta shirka duk cikin laifukan da yake ya kauce ba shirka to amma yanzu shirkar ita ce ma ake neman ta ido rufe ita ce ake neman ta ido rufe ce maganar addu'a mu ba maganar addu'a muke ba a dai a kai mu ga malamin nan an ce aikin sa kamar yankan wuka aikin sa kuma shine shirka da dora ka akan shirka za ka bauta wa aljanu ka bauta mata ka bauta wa san zuciyarka ya haramta maka abinda Allah ya halatta maka ya halatta maka abinda Allah ya haramta maka kai yadda da shi ka bi shi a haka idan kai haka kai shirka wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun inda har wani shedani na mutum ko aljan da zai kawo maka wata tsarkariya ka yadda ka bi shi akan ƙaryar wannan ka halatta abinda Allah ya haramta maka ka haramta abinda Allah ya halatta maka kai shirka Allah ya faɗi wannan kuce a siyakin maganar cin yanka abinda aka ambaci sunan Allah a a lokacin da Allah ya ce ku ci abinda a kulubin ma zo kira sunan Allah alaihi in kuntum bai ayati mu'min ku ci abinda aka ambaci sunan Allah a kansa inda ku ne a lokacin ana gwagwagwa da kafirai suna ganin ba sai an ambaci sunan Allah ba don za a yi suna jayayya da muminai cewa ku abin naku da ba mamaki ku kama dabba ku kashe ta da kan ku yadda za ku ci amma Allah ya kashe muku ke ba ku ci wannan kowa kashe ta da kan ku ka yanka sai kuka yadda ku ci wancan kuma Allah ne kashe ta amma kun ce ba ku cin abin da Allah ya kashe a za ku ci abin da shi ne Allah ce wa inda shayatina la yuhuna ila awliya'i ila awliya'i li yujadilu fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shaidanu suna wahayi zuwa ga yan uwansu don su yi jayayya da su yi jayayya da ku shine su haramta muku halal su halatta muku haram to yanzu abin da yake faruwa ke daga bokaye suna halatta mutum haram su halatta masa haram su haramta masa halal su halatta masa haram kuma ya musu biyayya to Allah ce wa yana fatu mohon innakum la mushrikun saboda haka eh, shirka wani abu ne da yake da hadari kwarai da gaske shine abin da nan malam yake faɗa fa innal mushrik ajhalul jahili mushriki ya fi kowa jahilci ya fi kowa wauta ajhalul jahili da billah ya fi kowa jahiltar Allah haythu ja'ala lahu min khalqihi niddan yadda ya sanya wa Allah kishiya a cikin halittarsa abin da ke halittar Allah ne ka ɗauke shi ka bai da shi kishiyar Allah wala taj'alu lillahi addadan wa antum ta'lamun sawa Allah kini kishiyoyi alhalin kuna sani wa zalika ghayatul jalibi wannan shine karshen rashin sanin Allah kama annahu ghayatul zulmi minhu wannan shine kuma wato mafi girman zalunci wa innal mushrika lam yuzlim rabbahu wa inna ma zalama nafsahu mushriki ba Allah ba Allah ya zalunta ba baka isa ka ce ka zalunci Allah ba sai dai shi ya zalunci kansa wa ma zalamnahum walakin anfusahum kanu yadrimun ya zalunci kanka ne haka ya yi abin da zai zama akasin maslaharsa amma saboda jahilci saboda rashin sani saboda toshewar basira da rufewar ido ya kasance bai san wannan ba أصل شرك الوساطة والشفعاء ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قتله تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الوجود فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوثائق لتقربني لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لتفك دماء أصحابه واستباحة حريرهم وأموالهم anan malam ya ce wa waqa'at mas'ala ana akwai wata mas'ala wadda ta auku ko za ta bujuro wa mutum a tunaninsa wahiya ga yadda take annal mushrika innama qasduhu ta'zimu janabir rabb tabaaraka wa ta'ala shi mushriki wanda yake hada Allah da wani ko yake bautar wani ba Allah ba ya yadda akwai Allah amma ko yana bauta wani ba Allah ba manufarsa da ta sa yake bauta ma wani ba Allah ba shine girmama Allah wa annahu ne za alai azamatihi yana ganin saboda girman Allah la yanbaghi dukhulu alaihi illa bil wasa'id wa shufa'a wa kai kawai garam ka shiga wajen Allah sai ta hanyar wasu mutane a tsakiya 'yan tsakiya ko wasu masu neman maka alfarma ce saboda Allah yana da girma da bai kamata haka kawai kai tsaye mu zo mu fada ba ba tare da mun biyo ta hannun wani ba biyo ta hannun sakataren ko wani PA ɗinsa eh, ko wani wanda yake kusa da shi ya yi mana iso ya nema mana appointment ce ai mun ga duka wani mai matsayi sai ta haka ake isa gare shi haka kawai ba za ka je ka ce a ganka kawai ka doshi gidan gwamna a ce ina za ka ce zan je ga gwamna an baka appointment ka ce wani appointment kuma ni kawai ku kyale ne gaishe wa ya turo ka ni na kawo kaina za ce wannan baka san gwamnati ba baka san gwamna haka ake ganin gwamna har kawai za a ga cewa baka san girmansa ba baka san amma wanda zai je yana neman wanda zai masa hanya wanda zai masa hanya to wanda ya san girman gwamna ya san girman gwamna ya san girman mai sarauta mai girma to sai suke cewa to shi Allah ai ya fi kowa girma to haka kawai haka kawai kai tsaye mutum daga jihar daga ja da shi kawai a ce ya shiga ga Allah dole ya bi gurin manya manya su ne annabawa su ne salihai su ne waliyai su ne mala'iku su ne dan su kuma su kai shi wajensa ya ce ka halin muluki kamar halin masu mulki falmushiriku lam yaqsid al-istihanata bi janabil rububiyya shi mushriki a karan a karan farko ba wai ya nufi ya wulakanta darajar abin nan ubangiji bane ba wulakanta ubangiji ya nufi ba wa inna ma qasada ta'zimuhu yana nufin girmama Allah ne وقال إنما أعبد هذه الوسائل لتقربني إليه شيء إنا أبو تام وأن نفكير لي saboda su kusantar da ni zuwa gare shi haka mala'iku da nake bautawa ko waliyai ma na abu da hum illa da tuqarribuna ila Allah zulfa shi ba ma bauta musu sai dan su matsa da mu kusa da Allah sun fi mu kusa da Allah ya kamata a ce ba kawai haka kawai muka tafi wajen Allah su kama hannun mu su kai mu wajen Allah don haka mu muke kaddamar da bautar mu gare su ce li ni ilayhi wa tudkhilani alayhi shigar da ni wajen Allah a fadarsa fa huwa al-maqsudu shine dai mu ma muke nufi shi Allah muka nufa to amma ba mu kai tsaye ba muka muka kamun kafa wa hadhihi wasa'il wa waɗannan da kuka gani dukansu hanyoyi ne kawai masu nema mana alfarma ne amma ba su muke nufi ba wannan shine abinda bushirkan farko suka faɗa mana abu da wani illa ne karrabuna ila lahi zulfa haka nan waɗansu su ma daga baya abinda suka rika faɗa ke abinda da kuke cewa muna yi wa waliyai ko muna yi wa salihai ko muna yi da sunan kuke cewa bautar Allah ce kan mu yi ta sai a gurin Allah mu fa mun yarda cewa waɗannan su ne za su kai mu ga Allah don haka idan wani abu ya faru maimakon mu nemi Allah kai tsaye mu ce yayi mana sai mu roki shi wannan da yake kwance a kabari ko mu roki shi wannan waliyin da aka sanar da mu karamominsa da matsayinsa mu ce ga bukatar ya waliwa wani ga ta. arziki nake so ka bani ya waliwa wani ba ni da lafiya ko wani nawa ba da lafiya ka taimaka ya samu lafiya ya waliwa wani ya kake roƙon waliwa wani ba Allah ba a ni ba shi haka zaka ji na roƙe shi amma ni ne ta Allah saboda mai ina nufin ya kama wannan bukatar tawa shi kusa yake da Allah sai ya zai gaya wa Allah ga wani ya roƙe ni yana son kaza don haka yi mata to wanda shi ne logic in ka faɗa ce ganin girman Allah ne ya sa ya haka shi ko wani kusancin sa ne da wanda Allah ya sa ya haka ce ni awa awa ni ba kowa ba haka kawai in nufi Allah ga dangada ai ba za su yi ba inda aka dai rashin ladabi haka in kama kafa da wannan shi ya san Allah ni kuma na san shi saboda haka zai taimaka mun in samu biyan bukata to shi ne malam ya ce idan wannan shi ne abinda mushirkan farko da na ƙarshe ma suke yi fale makana haɗa alƙadar mujibar lissafi wa ƙazabi tabaraka kwata? me yasa wannan zai sa Allah ya fushi me ta Allah zai fushi da su saboda wannan sai to ai girma ma suke yi bai kamata a yi fushi da su ba inda har sun gani cewa ina da wannan matsayi ai bai kamata a yi fushi da su ba wa mukhallidan bin nar har ma ya kai su wuta ya dawwamar da su saboda wannan wa mujiban li tafki dima'i ashabihi har ya halatta a yaƙe su wa istibahati harimihim a halatta matan su wa amwalihim da dukiyar su saboda ni ce wannan wani abu ne da wata kila ya darsu a zuciya yana buƙatar ansa me yasa Allah ya yi hukunci irin wannan mai tsauri akan mushriki tare da cewa mushrikin nan yana nufin girmama shi wannan ansa insha Allah sai karatu na gaba za mu ji ta daga bakin malam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah karatun mu na gaba Mm-hmm.